raha daɗi jin daɗi ne rawa haraha ne ma daga murna wal kalmomi ne mutakariba eh ya ji daɗin abin kawai da hausa wa akfa min zalika wanda ya fi ɓuya daga wannan ƙaryan wacce ta fi kuma duka wanda sai an duba tun da ana cewa ƙaryan nan menene akfa min dalibin namli ai watan na ga ta kama da dabibu ta fi dabibun namli ta inda abinda ka eh, da yake da suna bai sa ka murna ba bai sa ka bari ba bai sa ka aiki ba amma dai ka ji daɗin in an da su za ka yi aiki in babu su ba za ka yi aiki amma da aka zo ana kallon ka ko ana labari sai ka ji irin wani abu na daban kaga haka kafi to wa akwa min dalika wanda yake wannan boyuwa an yaktafiya bi haythu la yuridu al-ibtilaa alayhi ولكنه مع ذلك إذا الناس أحب أن يبدأوه بالسلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله wanda yake duk wannan koyuwa min dalika an yaktafiya mutum a nan ya ɓoye ayyukan fatan ba a gani ba wani aikin da ke ba a gani ba sai inda ma ba za a damu da shi ba ko an gani ya yadda ba za a damu da shi ba tun ba na irin hidindimun da yake yin na kwanta yare ne na san ba shi irin kokarin da yake yi amma ba bai bayyana ba kuma ba ya son ya bayyana bihaifu haifu la yuridu da alayhi ba ya son a ga wani aiki da yake ولكنه سيدي قطب مع ذلك إدارة الناس إن يجمتاني أحب أن يبدأوه بالسلام زي سوء سوف علي ما سلم dole na sai shiru ba wanda da ke ba zai gane ba ce kakkace ba ka gane ba yi kara kanka ka gane kana kun in an janka a zai a sami ka cewa a yi fara maka salama assalamu alaikum ya gaji lafiya yanzu an fito zai gaji mutum na ce kai wani yana da hankali amma kai ba ka so ka fara yi wa mutane sallama nan ta zuciya ka kara ta baka na girme shi na fi shi karatu na fi shi gogewa na fi shi sanayya ba ka ya faɗin sa ba amma na fi shi sanin jama'a kuma ma na fi shi mukami kiri-kiri ga wajen ka ɗauke kanka dole shi ne zai zai maka kina wani an tashi lafiya nan ne in ka kai maganar cewar ainihin ka tabbatar da hakkin ka bayar na mutane amma kada ka ce kana da hakki akan mutane ko? Eh? Kamar da tashi nan ne? kai ne mane ku subhanallah zan ta kuɗa buku kenan dokaratar na yi min buku ba karami ba duk ma na so ma a daɗa tambaya a kai saboda ina son in tattace shi ne a kaina eh, babu da lokacin aka tambayan inda wani abu da ya makale ya ma a gefe in dai mai ma'ana ce za ka ji sai ma daɗi a ce hakkinka in har za ka ce kana da hakki akan wani su gana da matsala ka ba su haƙƙinka kaf da yake a kanka amma kar ka ce kana da haƙƙin kan wani ai kaga za ka ce ainihin misali ce ce ai ni ne malamin sa da ya kamata in gaishe ni riga shi gaishe shi kana malamin sa to riga shi gaishe shi kada ka ɗauka ni na sama masa aiki malam ma'aikaci a gaishe shi ka riga shi gaishe shi in ku ban haka ba kai na ne ai na girme shi ai ina koyar da shi ai ɗalibi na ne ka ga fayar da yake ɗanka na yau ce ka ga shi tun da yake ɗina ɗalibi na ne ɗaliban zamani ce to ka faɗa wannan kwatar haka akfa ka ga dukiyar ka tana fahimta zuwa gaishe ka ne abokin gaban shi ne fa amma kan bai zabe shi ne ba ka kyale shi na ne yahuza ba ta lige ne kan ga mun lola ka ce da ka kara tun bare zuwa ce ba ce hmm? <laughs> ce malam yanzu wannan yanzu ka ba a yi wannan abin ki an ba da za ka ba yi amma yi an gama wannan shi ne ainihin mai yake da suna mutane amma har mutum zai nemi wancan ɗin ya zo ya gaishe shi fara gaishe shi yana son ya fara gaishe shi ko ya fi iya shiga wannan kwa ya yi shiga wannan kwa alhamdulillah yanzu na ji baka in ji hausan mahausan mazaje na da yanzu na ji baka wai ɗaya harbi ubansa يجهر بالنوم يتكال هذا كان لك أنا يشعي هو نعفا فيشي دم يمين إلو أنا حبي أمبشي له هشي ولكنه مع ذلك إذا رأى النافع أحب أن يبدأوه بالسلام idan misali aka ce maka an gari an haɗu a tsakiya a ce ana so za a yi ma sallama kana so za ka yi sallama ai kaga an haɗu a tsakiya irin wata haɗuwa wa an yuqabiluhu bil bashasha yana son a sadu da shi da haba haba da bashasha annashuwa wa tawqir da darajar dawa wa yanshiqu fi qada'i hawaijihi fa subhanallah kai kira sunan yana son a yi annashuwa wajen walwala wajen biya masa bukatunsa Yin yana bukatan kaza maza maza a yi da rigirge in ina son a yi kaza a yi mutum zai so a yi masa shi ma nan area ne hawa ake nau'in riya ne in ba za sai dai su yi kan ka shirya ba kai kana shirya za ka yi aikin ka su a za su yi ba amma kana son ka riga na ce a tsaya tsaya tsaya a tsaya tsaya tsaya a ba zai yi wa ina eh a kana mutum ya zama yana so a yi masa ai riya ne ba ga ba ne ba idan misalin ya kamata kana da kaya a karɓa sai ba a karɓa ba ko sai ka je wani abu ai kan tari ya kama labai a sake yasa da aka sai koyayya ce kenan kai wani abu ne shi ya faɗi shi ya yawwa kenan kai wani abu ne kana horanci ka gani ka duba ka gani sannan zo da kaya ba wanda ya karɓe shi amma kana san ana ganin ka da wani kaya wani kwali ne ko wani ike ne a rugu da gudu kawo kawo kawo kawo so daga nan akwai kana son a yi haka kuma ba a yi ma ba shi kaje wani abu ba da za ku yi neman suna a ciki ashe ni ba ku san ni ba a matsayinawa ne an da kaza kaza ni dai lisanin hali abin da ke kunshi a cikin lisanin hali bai bayyana kan har ke bai iya bayanin abin da ke zuciyar mutum ai ko yan sarayya ga suna ce suna yi bayanci in yi rubuta cikin gaskiya alƙalami nan bai iya bayani abin da ke cikin zuciyata harshe na bai iya faɗin abin da ke cikin zuciyata sai dai haƙuri da yana kalmomin hmm. nam eh? eh in sun karɓa dama su aika ga idan aka zo wajen kansu amma ko mutum ne bai ya kawata a ce da kansu suka tafi za su yi ba ba kawai da kayan ka kawai eh, amma tarbiyyar da aka ba su ne bai ba su ba yanzu kaga wanda yake harkokinsa a kansa zai iya barin na baban shi eh ai kaga ko ba labarai sai sai a ah, bari ka ta ba ba ba ai ba zama yau ba to kaga haka kada kalli kusa ka kalli sama a ce misalin kada mahaifinku ya zo ya tashi ya ɗauko teburi ka jira shi ka ga wani wuri rashi hmm? in akwai irin wannan shahawa ba zai sa ku ba ko ana ruwa kana ki kana je sai turo kofa kana cikin aiki me kamata kai sai ka yawo ai ka ga daga lokacin nan duk dukkan jaskirai ta so ne ba ba ba kuma kan kaman yadda na ce a wani ɗan ruwa na ce ko mata ba tsofa da menene ga ga ai muran ta same ka ba za ka ji da dadi ba kuma tsaki za a yi maka shi in Allah da za a bashi yadda kake so to haka amma ka ga ɗan ka sai ka ta da kai ko ka nan kayan ai ta ba shi ba ga mutuliya to kullum kuma lamarin yadda ka dauke zuciya ta haka mutane ke ɗaukar zuciyarsu da suke ɗaukan ka yadda ka ɗauka za ka yi kanka dukkan komai sun haka da ɗaya sun ko suna ce za su yi kanka komai daga inda ka ɗauka kuma za a yi maka shi ke nan ƙashin ta sai zuga mace da ƙarfi a zuwa ke tsakiya to haka sai aka ce mutum yana da 'ya'yan da sai an ce mai ika ba wani ika ya ta gama baki. ta abun ya fi rushe daga ƙasa ne gaba daya a yanzu sai ka kafo ƙwai. وينشط في قضاء حوائجه ويسامحه في المعامله yana son a yi masa musamaha a mu'amaloli yana manta ma me nake faɗi ne ma'anar mawadu yadda da ke jin sa amma kuma ya dawo misalin ana mu'amala da kai a kawar da kai in an zo za a abin nan ka ga an ɗauke ma an ɗaga maka kafa kai mutum ana so mutum yana so a dinga ɗaga masa kafa to me san aka da ka kafa yana da riya mura'i shi ma wannan mutum na son a ɗaga masa kafa daga kafa eh eh eh, eh. ah ai muta yi ga wata ka'ida su ce wanda suka farko kaga ai na kasan ke yi ko sai dai su inda mushkilar take in ba kai ba ka bane in ba kai ka bane sai da ka'ida su ce wannan ba ta musulmai ba mutum ya tsinci kansa a kan kuma haka suka fara abin so amma in ba ba dan haka ba ai kaga in ka dubi mu kokiya daga abin da ya ɗaga masa hankali a kan sojojin musulunci irin da'a da ake juna haka shi na ƙasan yadda aka buga na sama to haka ake bugar na ƙafa ana fan abin da ba sai ka an maka ba galibanin wanda ka gaba a ƙafa mugu ne wanda sai amma wanda yake na tafi kafin a yi masa ba ne ma ake a yi masa kan ka su yi maka kawai ba a ranka kana so ba amma haka ma sun fai an maka to akwai nau'in girman kai akwai nau'in riya wato mashkilan idan kyanta musulunci a jeshi shi duka ba ɓangare ba da zuru ile ba kaga yadda aka rafi babban yadda ka ga ba a ɓangare babban kafa ba kana garanta karatu juyo kan na kafa ne kake tsammani yadda in haukan babba ya mayar da babba ba komai ba Allah ji kan alajin a ah, ina ma nan lokacin da muke magana ne akan raida yace to wai tukuna shi shi da da haƙi ne alajin haruna kuma shi eh, wannan ce wata ɗalibai ya ji ne duk inda aka biyo a ɗalibai duk inda aka biyo a ɗalibai duk inda ka fito wai shi ɗalibai bai da haƙi ne in ce ka bari za ka ji haƙƙin wata sai aka samu irin waɗannan ɗalibai masu irin wannan disfilin mutum na ganin malaminsa ba shi bawa ne na malaminsa kamar da aliyu bin abi talib ke cewa yace malami na na da haƙƙin ya sayar da ni halifa ne ya turo ɗanfa. a horar da shi a koya masa tarbiyya sai ya tadda malamin yana alwala na tsaye na zuba masa ruwa ya ka malamin tsarakin kai na turo ma da tsarin ne ka koyar da shi tarbiyya ba ka ɓata shi ba mene ito ce ya za a yi yaro yake zuba ma ruwa ina yin alwala kana alwala ka ba shi ƙasar ya zuba ruwan ta hannu kaza ya dinga wanke ta hannu kaza saboda ina son yaron ya zama mai dishirin duk inda ka je kawai kaza shi zai cancan kaza shi zai cancan a ban na kawai ya na zama ma ruwa kaza lola haka na ce ka koya masa ya turo ma shi ne ka koya masa tarbiyya ba mulki ba mulki za ka shi inda za ka koya masa mulki to kaga aka biyo ta sama sai babba ya ga sai da hakki ma gaba da to yanzu da ka gangaro ta kan kuma yaro za su ga ashe yaro eh, da kai da bawa babban ko kaɗan ne iyaka da za a ɗauke ka a kai ka kasuwa a sayar ba to haka to an aka ɗauki wannan in ƙarshen ta sai ga irin wannan karatun hmm, ɗalibai kuma sun ɗauka na ce malam wane mutakan ne malam wane kaza ne malam wane kaza ne ko ba a duba kuma nasu abin da to ya kamata ka kalli jani bani ya gano ne karatun da kyau ko yi sami huhu fil mu'amala ka duba yanzu ka da yi ba jikin manzan Allah ne ba a ba ku jikan ba kan ne ne dan uwan shi ne shi zo aka dame shi a kofar gida yana kwance iska na buga shi bai sa wani shi kofar gida ko me ita ba za ka kashe ne ba ya a'a an koya mana kada mu da ne kanin manzon nan kuma ba ba haka ike kanin kawai ba shi karan kansa da nashi ba da da abdullahi dan abbas allah ba shi wata bai wanda sahabbai da mafi yancin su wasu ita amma in yi jojen sahabi zai tambaye shi hadisi bai buga masa kofa sai nemi wuri ya zauna a kofa ga kuma su sahara ga sanyi ga iska ga ƙura zauna nan sai ya fito da kansa da zaurin ka ne hadisi sai ce haba me makon ka ce zo gidan amfane ka in maka sai ce ba haka aka ce mu zama zaman mu ba malamin ya tashi zai haura kumin sabbat mai ruga da gudu ya rike kafar kitaka. Taka. ya hau yake gafara dan uwan mazan Allah gafara kanin mazan Allah ka take ta a haka aka umurce mu mu yi wa malaman mu da ya haushe kuma ya kama sa ya sumbace shi sumbatan darajantawa yake haka annabi yake mu yi wa zuriyansa. an haɗu da wannan sake da ka kawo muku irin wannan karatu wani abu ne wanda muka yi shi saboda karatun ba akwai hawa da tsakanin miji da mata don da ake magana haƙoƙa littafin ne yake da suna eh, aure in aka ga kan haƙoƙin miji to za ka zama za ga kai sai ina mata ta ji wannan karatu ina ma mata ta ji wannan karatu to ita ma ran da aka zo haƙƙin mata aka miji za gaji ina ma ina nan ya kamata ce gwaji wannan karatun ka je ka fashe shi a cikin su mu ba ta yin to kuma in ya tashi sa to ba shi da haƙƙin wancan kun ga ba mu shirya ba kuma da ka ga ne alama ba mu shirya ba Ni hmm? tsakanin da malamai da ɗalibai ba shirya ba tsakanin ɗa da uba ba za a shirya ba tsakanin miji da mata ba za a shirya ba me da rashin shi a kuwa hakkin sa kawai ike nema a bashi ala ba shi falon ko kuma ji da nashi ko ka ku ba za mu shirya ba in kowa ya ji nashi to shi ke nan daga nan ya isa ka a kashi a karatun a bayar da makarantar hai a cikin gaba da bashi na shi haƙƙi to ba za mu shirya ba amma daga inda ka saki jiki kana sakin haƙƙi ga kai tsakaninka da Allah ba ka neman wancan ba to haka shi ma wancan zai tsaro tsakaninsa da Allah bai neman naka shi kuma na ka yake so baka ni ina so in na ka kai kana so ka gane na zan hada da shi to shi ne to da ka ga mutum yana so bai san a buɗa masa wai wakawo da hukum almakana shi mana iriya ne yana so a buɗa masa wuri sai da wannan dan mukamin da ke da shi duk inda zai je ga wani ba ga amma can inda babu din nan nan yake so shi ya shiga ciki nan yake so a buɗa masa wuri akwai nan iriya tare da shi ina da riya alkhafiyya yana son sai a buɗa masa wani wurin da yake so fa in qaffara fi zalika muqassir idan wani ya gaza daga cikin masu gazawa fa qala zalika ala qalbihi tambaya dan na wancan kwana to da ita inda ke ta na riyan take to daga inda ba a yi ma ba za ka ji wani abu ya tsaya maka a zuci eh fa ba shi da nauyi ba abin ne ya tsaya ma a zuciya ya za a yi maka haka sai kaza kaza ko da da ka faɗi ba saƙe saƙe na nan na yawa cikin zuciyar mutum ya alka alaƙa da shi ka anna nafsahu tataqabal itiraba ala ta'ati allati akhfaha kai ka ta ranka a lokacin ta taqabal itirama tana neman wannan karamawa a ala ta'ati allati akhfaha wanda bai ta ومتى لم يكن وجود الإبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء duk lokacin ba mata nan ya kuna duk lokacin da samuwan bauta ba ta kasance da ka a ce kana bautan ka kamar babu da ita da babu mana kamar babu a wurin jama'a ba a wurin ka ba ka yi aiki da aikin da kai kana ɗauka shi ba ka ɗauka ma ka yi ba ka adami ha fi kulli ma yasa a Allah kun da kalgar da shafi ɓangaren halitta ba tsakaninka da Allah ba tsakaninka da Allah ba ta kake yi misalin kai ne kullum kana son farko da asubahi kullum kana son farko da asubahi kai gaga wata ibada kake to amma tsakanin ka da Allah za ka dinga kallon ka amma a wurin jama'a da zuwan ka da rashin zuwan ka ɗauke shi duk ɗaya an gane kisan kana yin aiki da an zaga kamar mutum ya ce in ya gan shi a farko in yi je ya aka sala da ya ka don ba ka farko ba ba ka da kokari amma sun gani da ke mai kokari ne na samu ban farko jiya ma na samu ko ma na samu ko kuma haka na ba ku zama ne ai ban eh, dole ko ta takon ka dinga ganin kai ba ka kike da jama'a ba lokacin za ka ji daɗin a dinga maganan masu lati ana a kwakwa da su ka ta to ka gane ai za ku kai gani ni ban yadda ba ka gane shirya kake nuna kai da naka to dole ka kasance duk lokacin da mutum ibadarsa ba ta kasance tamkar babu ba wurin mutane fi kullum ba ya ta'allaqu bil khalqi lam kuma khaliyan bai kuɓuta ba an shaube daga wani gauraye gauraye khafiyin koyayye min riya'i ko wani shirki na riya hmm.

amma da ke da kai a kawai sai ka dauka ba kama damu da su wannan da ka bar da gore shi gaisu da ba kai kai kai hakuri da shi sannan kuma in an je an dawo akwai laifin da kai wa Allah ya haɗa ka da ita ya haɗa ka da ita inda ka bi Allah sosai yadda ya kamata da ya lankwasar ma ita kuma a duniya za ta gaba wanda ya kamata ta ci kusa kai kai sannan kuma daga inda wani abu shiga tsakanin ka da Allah shi ke dan raina shiga ku shi ne ya sako kwata ta don yadda ita kuma ta yi maka mun za ta yi maka idan mutum ya bi Allah da ka komai na shi zai tafi daidai idan mutum ya kace Allah za ga al'amura sun kwance don ana taɓa rahu sai an yi ta mabiyin sayan ba sai wannan shi ne lokacin da ka zo ka zama ka rungumi kaddara ka shiga sanki kai ka. sai ka sai abin da faru ba ban za ba tun da menene sai ka zauna kana neman ya ce kai eh, zo ki gaishe ni sai ka zauna mata taso ba kawai ka lungumi kan dana ce to an kai abin da na yi wa Allah ka koma tsari ka kama istighfari hmm. dole a yi kullum rayuwarka kullum kana duba rayuwarka abin da kake ruwa Allah kada ka zama kuma kana so ga biyan bukatan ka shi kadai ce to in ka ga wajen biyan bukatan nan ka ga ba mai ta ba kai maza ba kuma akan ka take daga wani ba Allah yana ce ce idan na saba wa Allah shi da yake abun ba Allah taimake shi har ya yi kwari yace hatta dokinsa in yaga sa ya gagara hawa ce ya ban Allah ya saba. in ka ga an kan sai kai akwai magana a kafa. wa kullu zalika dukan wannan yoshe ko an ko kagara da rage lada sai dai bai kai irin riyan da aka bata aiki ba Allah mun gode mu wala yaslumu minhu illa siddiquna kai kubuta daga wannan fa ba mai kubuta daga wannan sai dai siddiqai sai dai siddiqai don haka wannan abu yana da bukatar bibiyansa mutum ya ci gaba da ganin ga abubuwan da ka kasa yi yin da rabo mutum ya kulla faran sannan da mutuwa sai ya aikata su na gafura ka eh ya ta kaba ar ina bukatar yage al-ihtiram girmamawa ala ta'ati allati akfaha wanda ina koyar da abin ne da'an a zuciya ke neman shi na'am